آمنوا اتقوا الله قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwana musulmi masu kallo na da saurare na, da waɗanda za su kalle ni su saurare ni daga nesa ko kuma ta hanyar kafofin yaɗa bayanai na zamani. Ga mu a tsaye a markazin Salafiya, wato namba 41 Majarod, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Jama'ar musulmi wannan dare da muke ciki shine daren lahadi wanda ya daidai da daren 24 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan march shekara ta 2008 za mu ci gaba da wa'azin da muka fara a makon da ya wuce wanda muka sa wa taken matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tattauna matsaloli daga cikin abubuwan da suka shafi wannan ainihin wa'azin namu waɗanda a makon da ya gabata idan jama'a ba su manta ba mun yi magana dangane da waɗannan matsaloli kamar haka muka ce na ɗaya mecece jahiliya idan ka koma baya ka saurari waɗannan wa'azozin da muka yi a cikinsu mun bayyana me ake nufi da jahiliya a larabci sannan a cikin shari'ar musulunci me ake nufi da jahiliya sannan muka yi bayani akan ce jahiliya da kuma bayanai akan cewa shin ko ana iya samun jahiliya a cikin musulunci ko kuma a zamanin da musulunci ya bayyana hasilin abubuwan da muka tattauna muka ce jahiliya wani zamani ne wanda ya kasance shiryar Allah ba ta bayyana ga wata al'umma ba da kuma zamanin da shirya ta bayyana ga wata al'umma sai ta kangare ta ibin wannan shiryar waɗannan halaye guda biyu dukkansu jahiliya ce ma'ana mutanen da shiryar Allah ba ta zo musu ba waɗannan mutane mutanen jahiliya ne mutanen da shiryar Allah ta zo musu suka yi keme masu ka waɗannan mutane mutanen jahiliya ne sannan muka ji cewa waɗannan bayanan da muka yi sun fassara mana ashe yaushe ce jahiliya kenan wanda a ƙarƙashinsu bayani ya zo a akan menene jahiliyar kuma yaushe ce jahiliyar to cewa ko akwai jahiliya a zamanin musulunci eh bayanin nan namu da ya gabata ya nuna maka cewa lallai akwai jahiliya a zamanin musulunci ma'ana sa'ad da musulunci ya zo shirya ta zo mutanen da suka yi keme ma suka ce ba za su bi musulunci ba saboda su maguzawa ne ko majusawa ne ko arna ne ko kiristoci ne ko yahudawa suka keme ma suka ibin addinin musulunci to waɗannan mutanen su ma suna cikin jahiliya ashe kaga ga musulunci na gudana amma kuma ga jahiliya tana gudana yanzu bush yana rayuwa ne a jahiliya domin ga shiryar ta zo mishi shi da jama'a shi sun yi keme masun ibinta kaga wannan na tabbatar maka da cewa ashe jahiliya na iya kasancewa a wannan zamanin da musulunci ke gudana sannan ko zai yi a siffanta wani musulmi da cewa akwai jahiliya tattare da shi muka ji cewa eh zai yi ba don komai ba saboda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya siffanta wasu ayyuka waɗanda suka zo daga wasu sahabbai da cewa waɗannan ayyuka ayyukan jahiliya ne wato wani abun mamaki ne ya faru wata rana al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito wani hadisi daga ainihin sahabi abu zarrin rifari matsalar da ta faru ita ce tafiya ce abu zarrin ya shirya zai da shi da wani bawa nashi sai abu zarrin ya wa kanshi ɗinki iri ɗaya da shi da ainihin bawan shi wanda wannan ya saba al'ada a ce mai gida yana sanye da babbar riga ta shadda 'yar holland kuma direban shi ma ko fadan shi yana sanye da babban riga yar holan yadi iri ɗaya surfanin iri ɗaya darajar takalminsu da agogonsu da hular kansu duk iri ɗaya kuma a ce ɗaya yaron gida ne ɗaya mai gida ne kaga wannan ya saba ma al'ada to da mutane suka ga haka sai suka ce wa Abu Zarri lafiya haka ta faru sai ce wata rana ne muka yi fada da ni da Bilal har fada ya kai fada sai na zagi bilal na ce ya kauya ba mu guri shi dan bakar mace ne wato na aibanta shi da cewa uwar shi bakar fata ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya mini fada daga cikin fadan da ya mini ya ce innaka mru'un fika jahiliya lallai dai kai mutum ne da kake akwai burbushin jahiliya a cikin ka yanzu mai ce jahiliyar da ke cikin abu zarri ita ce gori da launi cewa kai bakin fata ne ko kai dan bakin mace ne ko kai bagwari ne ko kai bobawa ne waɗannan ɗabi'u ne na jahiliya sai abu zarri sai ya aiki da su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da wannan ɗabi'ar to ci gaban hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan bayi naku ƴan uwanku ne ku ci duk abin da kuke ci to ku ɗauka ku ba su su ci sutura duk da kuke sawa ku ba su su sa irinta abu zarri ya ce kun ji dalilin da ya sa ne ado iri ɗaya da na bawa na saboda manzon tsira annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce mu ‘yan uwanmu ne abin da muka ci su ma su ci abin da muka sa su ma su sa dan haka na ɗinka sutura iri ɗaya da tashi muka sa yanzu wannan hadisin ya bayyana mana cewa lallai za a iya samun wani aiki da zai faru daga cikin ayyukan da musulmi zai aikata munana kuma wannan aiki ya zama aiki ne na jahiliya to tambayar ita ce shin siffanta musulmi da cewa aikin shi aikin jahiliya ne ko wannan ya kafirta shi wannan bai kafirta shi ba yo inda ce mishi aikin shi aikin jahiliya ne ya kafirta shi da sarakunan ƙasar hausa sun shiga uku kenan yau waɗanda ake ce musu sarakunan gargajiya ce gargajiya maguzanci za ka zo ka ji akwai karatu na musamman yau da za mu yi a kan gargajiya a ƙarƙashin nan za ka ga alaƙar da sarakunan gargajiya suke da ita da jahiliya to yanzu siffanta sarakunan gargajiya da cewa sarakunan jahiliya ko ya kafirta su bai kafirta su ba sai dai ya siffanta wani irin mugun aiki da suka samu kansu ciki daga cikin miyagun ayyukan zamunan jahiliya iyakata kenan bayan wannan muka ce suwa ake nufi da mutanen jahiliya ba wasu ne ake nufi da mutanen jahiliya ba sai kiristoci da yahudawa da maguzawa da majusawa da sabi'awa masu bautar duk wani abu wanda ba Allah ba da waɗanda suke bautar Allah suna haɗawa da wasu alloli na ƙarya a ƙarƙashin wannan mutanen makka waɗanda annabi ibrahim da ismailu suka ɗora su akan addinin gaskiya suka kauce suka koma suna bin addinin maguzanci amma suna haɗawa da ragowar abin da annabi ibrahim ya bar musu waɗannan mutanen 'yan jahiliya ne yahudawa da suka lalace suka bar haƙiƙanin addinin annabi musa suka haɗa shi da addinan ƙarya da son zuciya waɗannan mutane 'yan jahiliya ne kiristoci da suka bar haƙiƙanin addinin nasara addinin da annabi isa Banasari ya zo musu da shi waɗannan 'yan jahiliya ne to balle baƙaƙen maguzawa waɗanda dama ba su shiga cikin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi ba tinka tinka tin waɗannan su ma 'yan jahiliya ne sabi'awa masu bautar taurari da masu bautar rana da masu bautar wata waɗannan duk 'yan jahiliya ne ashe duk sanda muka ce mutanen jahiliya abinda muke nufi da wannan kalma to ta tattaro duk waɗannan nau'uka na mutane da su da makamantansu a cikin ma'anar mutanen jahiliya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai wata matsala wadda ita ma mun ɗan fara tattauna ta muka ce za mu sharhinta daga baya insha Allahu idan lokaci ya wadata da ikon Allah za mu sharhinta a yau idan lokaci bai wadata ba za mu sake ɗaga ta sai zuwa wa'azi kuma rana ita yau insha Allahu kar ku manta matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a matsalolinmu na yau har yanzu fa ba a taɓa matsala ko kwaɗe daga cikin matsalolin ba don haka duk wa'azin da muka yi makon da ya wuce shimfiɗa aka yi Mana a yau ne za a fara haƙiƙanin lissafa ire-iren waɗannan matsalolin sannan a zo a dubi ta ina ne suka shafi matsalolinmu a yau amma abin da muke magana a yau shine waɗanne wurare ne matsalolin jahiliya suka saka mu a matsalolin namu na yau idan ba manta ba na ce a wurare biyar ne wanda waɗannan wurare guda biyar duk inda ka samu matsala a cikinsu to ka lalace duk inda waɗannan wurare suka gyaru maka gaba ɗaya ka gyaru duk inda ka samu matsala a wasu wurare daga cikin waɗannan wurare biyar to za ka sha matsala da wahalhalun matsala da gwargwadon yadda ka samu kanka da waɗannan wurare wuri na farko da matsalolin jahiliya suka saka mu a matsalolinmu na yau shine matsalolin addini jama'ar musulmi a yau muna cike da matsaloli na addini muna cike da matsaloli na addini daga ciki akwai saɓani kowa kama ƙungiyar shi daban kowa masallacin shi daban kowa shugaban dariƙa shi daban wannan bai yadda da wannan ba wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan tana daga cikin matsalar da ta dame mu a yau menene alakar wannan matsalar ta addini da matsalar jahiliya to daga cikin al'amuran da zamu mu ƙara maka da su a cikin wannan wa'azin in muka zo kan waɗannan al'amura insha Allah shi ne yanzu kenan ina mafita yanzu dai kowa ya taso zai ce yana son a yi kan musulmi yana son a yi kan musulmi kuma rabuwar da musulmi suke a kai ta ne mai ciwo ta ne mai zafi amma ya kasa gane cewa rabuwar kan da musulmi suka samu kansa a ciki matsala ce ɗaya daga cikin matsalolin jahiliya da ta shafi addinin jahiliya ita ce ta dawo ta shafi addinin musulunci yaya aka yi ta faru kuma yaya za a yi a warware ta na ɗaya kenan na biyu jahiliyar da ta shafi matsalolinmu waɗanda suka shafi na yau da muke ciki dangane da ilimi matsalar da muke ciki a yau jama'a tana daga ciki akwai matsalar ilimi don Allah idan gari ya waye ranar litinin ka je ka shiga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya. ka je ka shiga jami'ar Danfodiyo da ke Sokoto ka je ka shiga jami'ar Maiduguri da ke Maiduguri ka je ka shiga jami'ar Nsuka ka je ka shiga duk wata jami'a daga cikin jami'o'in da muke da su a ƙasar nan a yau idan gari ya waye ka je ka samu makarantar karantar da addinin musulunci ta secondary haya islamic na ƙungiyoyi da waɗanda suke na gwamnati idan ka je za ka same su duk gaba ɗayansu da waɗancan manya-manyan jami'o'i da waɗannan makarantu waɗanda sakandarori ne aka kafa su don karantar da addinin musulunci suna ɗauke da matsaloli na ilimi waɗannan matsalolin na ilimi daga cikinsu akwai matsala dangane da aƙida yanzu dukkan sakandarorin da ke karantar da addinin musulunci da larabci a najeriya kakaf sai waɗanda suka gyara aƙidar da suke karantarwa aƙidar jahiliya ce gaba ɗaya haya islam da suke najeriya aƙidar da suke karantarwa aƙida ce daga cikin aƙidojin jahiliya suke karantarwa domin me tauhidin da suke karantarwa irin wannan tauhidin Allah ya turo annabawa su rukuza shi sai kuma aka ɗauko irin wannan tauhidin sai aka kawo shi jama'atu aka kawo shi haya islam aka kawo shi makarantar sakandare ta arabiya ta musulunci waɗannan irin matsalolin game da aƙida waɗanda Allah ya turo annabawa musamman tun daga sama ta bakwai don su zo su yi rugu da su to irin wannan tauhidin kuma shi yake karantawa cikin waɗannan makarantun don haka kullum sai ka samu akwai matsala shi kan shi malamin da ke karantar da wannan mugun tauhidin a rikice yake ɗaliban da yake karantawa rikita su yake su kansu ɗaliban ka je ka tambaye su ba sa fahimta irin wannan tauhidin to yanzu wannan matsala ce ka je ka samu makarantun Najeriya kakkaf na larabci na sakandare da na addinin musulunci na sakandare za ka ga cewa idan suka tashi karantar da fiƙihu suna karantar da fiƙihu ne na ra'ayoyin wasu mutane waɗanda ba annabawa ba Allah maɗaukakin sarki ko ya turo annabawa ne don su zo su karantar da fiƙihun da Allah ya aiko su da shi, ba don su karantar da fiƙihun wani ba. Waɗannan irin makarantun za ka samu, fiƙihun da suke karantarwa ra'ayoyi ne, tsuran ra'ayoyi na wasu mutane. Da haka sai ga shi kan shi malamin da ke karantarwa a cikin ruɗani yake. Abin da yake karantarwa ne ya je yayo digiri ko masters ko PhD a kai. amma akwai tambayar dan aka yi mishi sai ya rude ba dan komai ba saboda in ya amsa ta za ta warware abin da yake karantarwa idan kuma ya ce bai santa ba ɗaliban za su yi mamaki ya ƙwararre akan wannan harka kuma zai ce bai san wannan matsalar ba kaga yanzu akwai matsala game da fikihu ya kaga samu littattafan hadisai da ake karantawa a waɗannan makarantun da karatuttuka da ake karantawa a zaure za ka ga malaman da ke karantar da waɗannan littafan hadisan suna da matsala wajen karantar da waɗannan littafan hadisan hadisan da ake karantarwa suna da matsala don haka malamin da ke karantar da hadisan shi kanshi zargin hadisan yake cewa suna da ruɗani? shi ma a ruɗa yake ɗaliban ruɗa su yake yi wannan matsala ce wadda ta shafi hadisi to haddis bila haraj kai ta buga misali wannan ɗan misalai ne na buga maka idan kuka gane wannan yanzu kenan tsarin karantar da ilimin addinin musulunci akwai rudani a cikin shi akwai matsala to me ya faru matsalar jahiliya ce ta shigo cikin harka shi yasa aka samu matsala a ciki bai kamata a ce karantawa da karantar da addinin musulunci yana da matsala ba ai bai kamata ba to in ya zama ana karantawa ana karantar da addinin musulunci tare da haka kuma ana cikin matsala wannan dalili ne da ke nuna cewa lallai karantarwar da karatun na da alaƙa da karantarwa da karatun jahiliya sannan dawo abu na uku siyasar yau siyasa kan duk ɗan najeriya idan aka bashi wannan fagen game da matsalar da siyasar yau take ciki to ko malami ne ko ba malami ba zai ci gaba da wannan wazin domin ya san matsalolin zai iya lissafa su daga ciki akwai sata akwati daga ciki akwai tsai da ɗan takarar da jama'a ba sa so daga ciki akwai juyin mulki daga ciki akwai kama karya daga ciki akwai neman tazarce daga ciki akwai mulkin gargajiya uba ya mutu ɗaya gada ko ana so ko ba a so wannan kaɗan daga cikin matsalolin da suka shafi siyasar yau dattawa ne za a ce an tara majalisar dattawa amma an kaje sai ka same su daga mashayi sai mazinaci idan suka zauna taro wanda wannan taro wai taro ne na dattawa sanatoci wanda za su fita wa da al'ummar ƙasa mafita sai ka ga sun tashi da dambe wannan ya ɗauki kujera ya kamtsama wannan waɗannan wai dattawa kenan lallai ka san akwai matsala to me ya kai dattawan da ke majalisa waɗanda kuka tura su wakilce ku suka zama 'yan giya ya aka suka je suka zama manema mata yaya aka suka zama masu kutun-kutun game da abin da zai kawo wa ƙasarsu ci gaba me yasa ake kai musu gana masgo a matsayin cin hanci waɗannan matsaloli ne da suka shafi siyasa yau kuma wannan matsalolin ba komai ne ya saka mu a cikinsu ba sai matsalolin da suke cikin jahiliya wadda suka shafi siyasa su suka shafi siyasar yau sannan dawo harkar tattali harkar tattali kuwa idan Allah ya taimake ka koda a secondary ka karanta harkar tattali da ake kira economics to lallai ka san cewa tsarin tattali na duniyar yau gaba daya ya ginu ne akan gurguzu ko jari hujja ko makamantan haka ma'ana tsari ne wanda da farkon tsarin tukuna sai da aka ce wa Allah ba ruwanka da wannan tsarin kuma aka ce haram ki koma ki huta ba abin da ya shafe ki da mu a ƙarƙashin wannan tsarin riba ta shigo ciki na? a'a ba ruwansu da haram ba su kula da haram shi ne ba ruwansu da haram ta koma ta ba su wuri wato kata sa musu baki hausa ce a yi za mu warware ta ma'anar wannan shine jama'a riba daga cikin tsarin tattalin riba ita ce mugun abu wanda yake rugurguza al'umma riba ta shigo cikin duk wata harka da ake gudanarwa a yau kakaf misali yanzu din najeriya babu wani banki wanda baya harkar riba duka babu wani banki baya wanda baya harkar riba duk Najeriya babu wani account na banki asusun ajiya na banki kowane iri ne wanda ba akan riba ike ba tun farko ma akan riba ike ba ma wai da riba a cikin shi ba shi kanshi akan riba ike dawo harkar saye da sayarwa duk abin da ka siya yanzu a Najeriya sai an ci riba a ciki to idan muka gane wannan jama'a wannan matsala ta riba tana daga cikin matsala wadda ta rike makogwaran tattali na yau to matsala ɗaya ce daga cikin matsalolin jahiliya da suka shafi tattali sannan rayuwa jama'a dubiyar da rayuwa ta koma makwabci ne Allah Allah yake yi a ce makwabcin shi ya mutu don mai a ɗaga gidan gado ya tsaye makwabci ne Allah Allah yake ya gano matar makwabcin shi kyakkyawa ce don ya nemi zina da ita rayuwa ta lalace rayuwar aure ta lalace jahiliya ta shigo cikin rayuwar aure da ake a musulunci ta yi mutsu-mutsu ta sako matsaloli jama'a da a ce gobe za ka fitar da naira miliyan ɗari a zariyar nan ka ce ga naira miliyan ɗari duk da ta isa aure a zo a lissafa duk abin da ake so a sai mata a ɗaura mata aure kafin a zahar ubanta zai ce ya yadda a ce duk yan matan zariya duk wadda ubanta ke sanya aurar da ita za a yi mishi komai na kayan ɗaki a kira liman kawai ya salati goma ga annabi uban zai yadda ya aurar da ita haka ne ko ba haka ba ashe me ya hana shi aurar da ita bayi da kudin kayan daki da zai mata ko to kayan daki jahiliya ce jama'a kayan daki jahiliya ce yanzu wannan jahiliyar ta kayan daki ita ce ta saka wannan fantsameniyar budurwa a cikin matsalar da tana son aure ba za a yi mata ba saboda uban bai da halin kayan daki wannan matsalar ta jahiliya ta kayan daki ita ce ta hana shi yau ya yarda ya aurar da ‘yar amma ba zai amince ya aurar da ita ba saboda bai da kudin kayan ɗaki sannan gabana nan mafi yawanci samari ne kuma ba wai samari ba tuzurai ba su da mata ba su da mata idan ka buge kashi casa'in bisa ɗarin na waɗanda ke zaune nan duk gwagware ne tuzurai ne ba su da mata ba su taɓa aure ba amma na rantse da Allah kowa daga cikinsu yana son aure kuma yana bukata haka ne ko ba haka ba aha haka ne kaji haka ne amma me yasa ba za ka je kai aure ba ba ka da kudin akwati mai taya ba ka da kudin leshi ba ka da kudin kaya kaza ba ka da kudin kaya kaza haka ne ko ba haka ba yanzu kayan lefe jama'a maguzanci ne jahiliya ce to yanzu kayan lefe ne ya hana ka je ka nemi aure ba fa kudin sadaki ba dan kudin sadaki ba zai gagari tsakanin kai da abokanka da danginka ba sadakin nawa ke samu ku dubu goma zuwa dubu ashirin idan ka tara abokai za su iya hada maka naira dubu ashirin a cikin wata shida haka ne ko ba haka ba to amma matsalar kayan ɗaki da kayan lefe a yau ta bar 'yan mata suna karuwanci a gidan iyayensu a yau matsalar kayan ɗaki da kayan lefe ta sa likitoci da yawa jahiliya ta shige su ɗabi'ar zubar da ciki likita nawa ne yau a asibitin shi ya ƙware game da ɗabi'ar zubarwa da 'yan mata ciki Jama har a makka yanzu wannan sharrin ya kai budurwa fantsame miya 'yan shekara arba'in ta yi budurcin hatta zube to ba kowace za ta iya haƙura ba wata za ta je zina za ta yi so ɗaya sai tsautsayi ya kama sai kuma ciki sai je a ce za a zubar mata da ciki yanzu don Allah menene ya kai 'yan mata ga sunan farɗa-farɗan 'yan mata suna son aure amma an ƙi aurar da su saboda shi uban ba shi da kuɗin da zai mata kayan ɗaki shi kuma saurayin ba shi da kudin da zai yi kayan laifi to da kayan ɗakin da kayan laifan dukkansu jahiliya ce wadda ta zama mana matsala a yau amma mun gaje ta ne daga cikin jahiliyar da ta wuce a baya kuma ku dubi matsalar da ta saka mu a ciki tun a zamanin da ake aurar da 'ya'yan shekara goma sha biyar ta zauna gidan miji ko balle yanzu yanzu ka yan shekara goma sha biyar ka san komi ta kware akan komai kuma haka ne amma yanzu yan shekara ashirin sai ubanta ya ce bata isa aure ba tukuna yarinya ce karama ba abin da yake nufi ba kenan inda ba a matsa shi sai ce bai shirya ba me rashin shirin babu limamin da zai fatiha da salati goma ga annabi akwai limamai birjik akwai to me rashin shiri ba ta da farji ne ba a tsaga farjin ba akwai tsagagge ne ku daina jin kunya shi wanda zai aure ta bai balaga bane a zakarin shi ba ta tashi to me rashin shiri me rashin shiri matsala ce yake tunanin ba shi da kudin da zai mata kayan ɗaki shi kuma saurayin bai isa aure bane ya isa baya so yana so baya sha'awa yana sha'awa me matsalar ita ce ba shi da kudin da zai yi akwati da kit ba shi da kudin da zai cika wannan akwatin sakamakon haka jama'a yau 'ya'ya ne ga sunan 'ya'yan musulmi masu sunayen matan sahabbai da matan manzon Allah amma suna yawo a kwararo da kayan talla ana zinace-zinace da su a ɗakunan samari da kasuwanni ana zinace-zinace da su a kwararo-kwararo sannan koma ka shiga cikin jami'o'i za ka je ka samu 'yan mata farɗa-farɗan 'yan mata sun isa aure amma kowace za ta ce ba za ta yi aure ba sai ta gama makaranta idan ta gama makaranta kuma kowa ya taho sai rinka jin tsoronta sai ta zo tana jin haushin kanta tana jin haushin iyayenta kuma tana jin haushin kowa a gari sakamakon haka sai ta fefe ta zama 'yar iska matsala ce wannan daga cikin matsalolin mu a yau amma me ya saka mu a ciki ita ce matsalar jahiliya to ya jama'ar musulmi dangane da rayuwa kam wallahi matsalolin jahiliya ba su bar mu ba sun yi fata-fata da mu waɗannan kanun abubuwan da za mu tattauna ne sha Allah ta'ala mun zo tattauna wannan matsaloli akan cewa a waɗanne wurare ne matsalolin jahiliya suka bi suka zame mana matsaloli wurare biyar ne sune na lissafa addini ilimi siyasa tattali sai rayuwa to abin da za mu tashi a yau shine waɗanne ne matsalolin jahiliya ina matsalolin jahiliya suke Allah cikin shi ya taimake mu da wani babban malami mai suna al-Imam al الشيخ الفهامة محمد ابن عبد الوهاب wannan babban malami ya rubuta wani littafi da ya sa mishi masailul jahiliya ko kuma almasailul lati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlal jahiliya matsalolin da manzon Allah ya saba wa mutanen jahiliya jama'a malamin ya lissafo kusan matsala tamanin daga cikin waɗannan matsalolin da yake ba zaman karatu muka yi ba ba za mu ce za mu bi waɗannan matsalolin gaba ɗayansu ba waɗanda ma za mu ɗauko su a matsayin misalai ba wai zaman karatunsu za mu yi gaba ɗaya ba sai dai abin da muka ga kaɗai muna da buƙata daga cikin waɗannan abubuwan idan jama'a sun gane wannan sai su gane ashe wannan bayanin da malamin ya dangane da sunan littafin nan ishara ce zuwa ga cewa lallai ne idan musulmi na son zaman lafiya waɗannan abubuwan da za mu faɗe su a matsayin matsalolin jahiliya to sai sun saba musu ba don koyo ba shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba musu gaba ɗaya saba musun da ya shi ya zaunar da shi lafiya shi yasa manzon Allah bai rayu a cikin matsala ba ko kwaya ɗaya domin manzon Allah bai bi jahiliya ba manzon Allah bai yi wa jahiliya kara ba aikin hajji aka je jama'a mutanen maka ƙuraishawa ba sa hawan arafa arna mutanen maka ba sa hawan arafa saboda arafa ba cikin harami take ba tana wajen harami ne sai su ce to ai su ku cikin harami ne sun fi ƙarfin su fita wajen harami su hau arafa sannan su dawo cikin harami na haka suka fito daga makka sai su wuce muzdalifa daga muzdalifa kawai shi kenan sai su shigo sai su dawo cikin makka sauran jama'a fa in suka to sai sun hau arafa tukuna sannan su taho ta muzdalifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin shi quraishawa sai suka ce bari mu ga irin namu zai bi ko ko zai bi na sauran jama'a ne sun manta da Allah ya ce mishi sun ma'afi zomin haisu a fadon nasu. idan ka tashi hawa to ka hau arafa idda mutane suke hawa don haka da manzan Allah ya tashi da safe sai suka ga ya nufi mina da ya nufi mina aka ji aka gama zaman mina suna sa ido daga nan mina zai dawo ya shigo cikin muzdalifa daga muzdalifa ya dawo cikin makka ya jifa sai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mina ya wuce arafa sai suka ce subhanallahi mutumin nan duk abin da ya same mu akai na jahiliya baya son ya bi mu sai ya saba mana a aikin hajji kenan a wajen sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah a rike kwankwaso haka haka me yasa saboda daga cikin mutanen jahiliya akwai waɗanda in suna sallah haka suke yi su ne suwa su ne kiristoci kiristoci in suna sallah suna yin haka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ce a ɗauki hannayen a aza su a ƙirji a danne zuciya wadda ita ce dabar tsoron Allah sallallahu alaihi wasallama ashe tun da abin da ya zaunar da manzon Allah lafiya kenan sallallahu alaihi wasallama to abu ɗai da zai zaunar da al'ummar yau lafiya ita ce me a saba wa jahiliya don haka jama'a za mu ɗan lissafo muku kaɗan daga cikin matsalolin jahiliya waɗanda a yau ake fama da su suka zama matsala a addini da rayuwa da tattali da komai da farko malamin ya ce almas'alatul ula matsala ta farko daga cikin matsalolin jahiliya annahum yata'abbaduna bi ishraki salihin fi ibadatillah mutanen jahiliya idan suka zo bauta sai su bauta wa Allah kuma suna hada shi da salihai da waliyai a cikin bauta Allah da suke wa yarawna zalika min ta'zimi salihin alladhi yuhibbuhu Allah wai suna hada bautar Allah da bautar mutane kuma suna ganin cewa wannan shine girmama salihai wa yuriduna aidan bidhalika shafa'atuhum wai kuma suna bautawa waɗannan salihai ne saboda suna fatan salihan su cece su li zannihim annahum yuhibbuna zalika saboda su mutanen jahiliya suna zatan jahilai suna son a rinka bauta musu irin bautar da ake wa Allah madaukakin sarki salihai salihai yanzu jama'a ka gawa ake yin ta Allah tun da ka tashi a musulunci ka ji ana labbaika Allahumma labbai ka la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ka Allahumma labbaik amma yau shi shi'an Najeriya hoton zazzaki suke sawa suna yin ɗawafi suna cewa labbaika labbaika labbaika ya zakzaki yan shi'an Najeriya yau ba sa cewa labbaika Allahumma sai labbaika ya zakzaki yanzu wannan ibada ce ta Allah amma sai suka ɗauko ta suka sarrafa ta zuwa ga wani da suke ganin shine gwarzansu wai tunanin da suke yi haka shi zai sa su bayyana mishi suna son shi tunanin da suke yi haka shi zai sa wai ranar alkiyama ya cece su jama'a wannan ka ya zakzaki da 'yan shi'a suke cewa zazzaki tana daga cikin matsalar jahiliya wadda ta saka 'yan shi'a a matsalolin da suka samu kansu a yau da wannan sai zan dukkan ɗan shi'an da ya buɗe baki ya ce ka ya zakzaki ya zama zunzurutun mushiriki mushiriki irin mushirikin jahiliya domin ya sarrafar da ibada wadda Allah kaɗai ake wa zuwa ga wani wanda ba Allah ba na ɗaya kenan na biyu jama'a ‘yan jahiliya su ma in sun tashi labbai kaɗin haka suke haɗawa su haɗawa Allah sannan kuma su tura labbai kaɗin zuwa ga abubuwan bautansu suna cewa ka Allahumma labbaika ka la sharika laka ka illa sharikan huwa tamlikuhu wa ma malaka suna cewa muna amsa kiranka ya Allah muna amsa kiranka cewa baka da abokin tarayya sai wani ɗan kaɗan wanda ba a rasawa wanda kake da shi shine wai tunda suna da gunki sai su haɗa wa Allah jama'a cewa wani labbai labbaika kowaye a matsayin talbiya ba wai a matsayin ya kira ka ba malaminka a aji yana kiran suna sai ce Ahmad Muhammad Musa zaka iya cewa labbaika wannan babu laifi domin wannan kana amsawa ne kamar ka ce na'am to wannan babu laifi amma labbaika irin wadda ake wa Allah ana ɗawasin Ka'aba ko za a tafi aikin hajji jama'a ba a yi wa kowa wannan labbaika ɗin sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya to haɗa labbaika da wani a Allah a cikin harka Allah maɗaukakin sarki wannan matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya wannan matsalar gashi ta zama matsala a yau abin mamaki abin mamaki shine shin yanzu 'yan shi'an najeriya da ke wa zazzaki labbaika zazzaki yana sane da su ne mishi labbaika su aje hoton shi suna kewaya suna ɗawafi ko baya sane idan baya sane akwai abin mamaki domin wannan ɗabi'ar yau akalla ta kai shekara goma sha biyu suna yin ta idan kuma yana sane yanzu ya yadda kenan a haɗa shi da Allah a wajen labbaika in har yana sane kuma ya amince ja ke shiru wannan matsalar kawai ta tabbatar da cewa zakzaki ya samu kanshi a ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a yau wanda me ya saka shi a ciki ita ce matsalar jahiliya ashe jama'a wajibi ne musulmi su yi bincike su san matsalolin jahiliya don kan su samu kansu a cikinsu kenan musamman malamai masu da'awa na ɗaya kenan na biyu dawo 'yan ɗariƙa da 'yan Tijjaniyansu da 'yan ƙadiriyarsu waɗanda 'yan tijjaniya suna ainihin bauta wa tijjani 'yan ƙadiriya suna bauta wa abdulkadiri wannan ibada da suke yi sun ɗauka waɗannan mutane salihai ne wannan ibadar ita ce za ta sa Allah ya so su kuma wannan ibadar ita ce za ta sa waɗannan mutanen da suke wazatan cewa salihai ne za su cece su a ranar alkiyama yanzu wannan matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya wadda 'yan ɗariƙan tijjaniya da 'yan ƙadiriya suka samu kansu a ciki jama'a ya husa da ya uka da nasra waɗanda alkur'ani ya ba mu labarinsu kamar guda uku zuwa guda hudu waɗannan gumaka na annabi nuhu wato na zamanin annabi nuhu waɗanda kafiran zamanin annabi nuhu suke cewa wa qalu la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra gumaka ne guda biyar shehunnai a jahiliya na ɗariƙar jahiliya suke cewa mutanen annabi nuhu waɗanda annabi nuhu ke musu wa'azi su zo su shiga musulunci sai waɗancan shehunan ɗariƙa na jahiliya suke ce musu la na waddan ahir kar ku bar waddan la tazarunna alihatakum kar ku bar abeban bautarku wala na waddan kar ku bar wala suwa'a wala ya yaghusa wa ya uka wa nasara. waɗannan gumakan guda biyar idan ka je ka karanta tafsiri ko da tafsirin jallalai ne. ko tafsirin hashiyatul jamal alal ne ko tafsirin ibnu kasirin ko tafsirin ibnu jarir na tabari ko tafsirin al'imamun shaukani za ka ga dukkan malaman tafsiri sun ce waɗannan sunayen gumaka sunayen wasu salihai ne a jahiliya da suka mutu sai aka je aka sassaka gumaka sai aka sa sunayen waɗannan salihan ga gumakan sai ka koma ana bauta wa Allah kuma ana bauta musu shine shehunan jahiliya suke wasiya ga muridan ɗariƙar jahiliya cewa kar su bar allolin da suke bautawa kar kuma su bar waɗannan ainihin gumaka waɗannan gumaka ne a surarsu amma a haƙiƙa nifa wasu waliye ne ake bautawa yanzu jama'a wannan matsala ce a jahiliya ko ba matsala ba matsala ce a ƙasar nan za ka samu tsoho ɗan shekara saba'in ya gabza tuntube sai ce si da abdulkadiri a ƙasar nan za ka ga tsohuwa ta yi tuntube sai ta ce shehu tijjani a ƙasar nan za ka ga babban mutum wanda ake ganin darajar shi ya tashi rantsuwa sai ce na rantse da rawanin sarkin musulmi waɗannan jama'a ɗabi'u ne daga cikin ko matsaloli ne daga cikin matsalolin da a yau muka samu kanmu a ciki na cewa an samu wasu suna cewa wai su musulmi ne amma suna bautar wasu salihai kamar yadda waɗancan mutanen zamanin annabi nuhu da ke bin ɗariƙar jahiliya a wannan lokaci suke bauta wa waɗancan salihai da sunan cewa suna neman ceto a wurinsu jama'ar musulmi idan kuka gane wannan kuma ahli sunna ai ba tsira kuka yi ba domin Allah cewa ya alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina yau ahli sunna nawa ne zaka dauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kace mishi manzon Allah ya ce kaza sai ya ce a'a mai imamu maliki ya ce to yanzu wannan matsala ce daga cikin matsalolin da yau wasu masu cewa kansu wai musulmi kuma wai ahli sunna suka samu kansu a ciki amma matsala ce ta jahiliya domin mai domin waɗannan mutanen jahiliya da ake ce musu Allah ya ce manzon shi ya ce su ce a'a bal na tabi ma alfaina alaihi a ba'ana abinda muka samu iyayenmu sun saba a kai to akan shi za mu zauna me bambancin wanda ya faɗi wannan da wanda ya ce kada ka ce mana Allah ya ce annabi ya ce abinda muka samu maliku ya tabbata mana shi za mu bi wallahi wannan matsala ce wadda ake fama da ita a yau amma sababinta shine waccan matsalar ta jahiliya da annabawa suka rinka gwagwarmaya akan abi Allah abi manzannin shi amma ana yin keme ma ana cewa suwana da suwana za a bi don haka ahalin sunna ku yi a hankali ba a bin imamu maliku ba kuma a bauta imamu maliku ana bin Allah ne ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi imamu maliku malami ne mai fatawa ba mu ba bane ba mai shari'a bane idan ka bincika abin da baka sani ba sai ka je malami ya maka bayani to idan ya maka bayanin nan to babu laifi sai ka ɗauki wannan fatawa saboda baka samu dalili daga Allah ko manzon shi akan kai kaza ba dan haka fatawa jama'a ko misqala zarratin bata kai kusa da nassin shari'a ba littattafan fiqh da kake gani gaba ɗayan su littattafan fatoyi ne ba littattafan shari'a bane littattafan shari'a su ne ƙur'ani da hadisai ingantattu amma littattafan fikihu ana aje su ne idan matsala ce matsala fahimtar ka bata kai wani abu ba sai ka dubi fahimtar wani malami na fikihu ya ce kaza to anan ne malamai suka ce babu laifi game da wannan wannan kuma fatawa gaskiya ce domin an samu a zamanin sahabbai da ke tare da manzon Allah a zamanin manzon Allah sahabbai sukan tambayi junansu game da abin da ba su da nassi a kai sai a samu malamin cikinsu ya ba da fatawa in aka dawo ko manzon Allah ya yadda da fatawar ya tabbatar ko kuma ya rugurguza ta amma ba ya zargin mai fatawar ba kuma ya zargin wanda aka yi wa fatawar ashe in kun gane wannan jama'a yanzu don Allah ahlus sunna musulmi kana da dalilin da za a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza amma ka ce a'a kai imam malik zaka bi jama'a wannan matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya wadda a yau ta zama matsala je kama masallatan ahlus sunna ka gani a Kaduna aka yi rikici a masallacin ahlus sunna akan zaman jilsatul istiraha ahlus sunna ne wai kuma sai suka tafi police station suka je suka samu arna 'yan sanda katafawa suka kai musu matsala aka ce ya kawo jilsatul isra arna ya ce menene jilsatul isra aka ce sallah ta sallah dama ba kuna yi ba to da ya kawo sallah ba shikenan ba shi a ya kawo wata iri ne ce a shi bai gane irin wannan rikicin ba yanzu wannan na ɗaya matsala ce ta jahiliya ta faru a masallacin shine saurayi ne ya yi aiki da abin da ya zo daga manzon Allah sai aka samu wasu tsofaffi ragowar jahiliya sai suka ce sam ba su yadda ba da suka ce ba su yadda ba sai wannan abin ya zama matsala sai kuma aka ɗauki hukunci aka kai wa 'yan sandar jahiliya matsalar jahiliya ce wadda ta sake ɗauka kuma aka tafi wurin 'yan sanda na jahiliya ahalin ku ji tsoron Allah ba ku da wani abin da za ku bi sai alkur'ani da hadisi duk ahalin sunan da ya kawo wani abu ba alkur'ani da hadisi bai ce zai bi jama'a wannan abin zindikanci ne kuma munafinci ne kuma kiyayyar sunna ce ahalin sunna ka da wani abu sai ne sai alkur'ani da hadisi kuma kowa ya ga abin da ya faru ga ahalin sunnan Najeriya shekaru talatin da suka wuce sadda suka tsaya wa alkur'ani da hadisi kowa ya ga yadda Allah ya azurta su da kuɗi da dukiya da lafiya da imani da zaman lafiya da albarka da kuma kwarjini ahalin sunnan najeriya sun samu kansu a wannan halin shekaru talatin da suka wuce da ahalin sunnan najeriya suka zo suka ɗauko munafincin cewa sufa yanzu wai malikiya suke bi sufa yanzu ba wani wanda zai kawo musu hadisai ya ruɗa su sai Allah ya tarwatsa su suka fita daga hayyacinsu Allah ya zare siffa ta ahalus sunna tattare da su a da da kaga ahalus sunna duk inda kaga ga sunna a Najeriya yana da sima yana da kama wadda zaka gane shi a yanzu a cikin ahalus sunnan sai an samu ahli sunna kwakwara kwaya daya zaka ga da kyar zaka ganshi da sura da siffa da sima ta ahlisunna. sunna me yasa saboda ahli sunnan da suka ce sun yi wa manzon Allah mubaya'a sai kuma suka dawo suna fada da hadisan shi suka da suna fada da waɗanda ke karantar da hadisan shi da sunan cewa wai an saba wa malamansu wai an saba shugabanninsu kai daga cikin ahli sunna akwai waɗanda ma idan yanzu ka tashi magana kawai abin da za su ce maka wai mai national ta ce mai national ta ce to kaga waɗannan sun zama zuzurutun mushirikai arna ba don komai ba don wannan national ɗin ta zama ita ce musu manzon Allah ɗaukar wata national fiye da international ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaukar wata national fiye da supernational ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko kuma tare da ta manzon Allah wannan shirka ne jama'a babu wata national da ba a saurara idan wannan masallaci na ahlus sunna ne in suka tashi aiki kawai su yi aiki da gwargwadon abin da ya zo musu na sakon Allah da manzon Allah Karsi consulting national Karsi Tintibito tintibi to me national take a kai don haka wannan national da suke hujja da ita matsala ce da suka samu kansu a ciki a yau irin wadda 'yan jahiliya suka samu kansu a ita saboda haka ahlus sunna a Najeriya ku ji tsoron Allah ba ku da wani abin bi sai alkur'ani da hadisi yau shekara ɗari biyu da ta wuce dan hudu ya rubuta littafin hidayatul tullabi a cikin hidayatul tullabi me yake cewa yake cewa wannan littafi ne da ya tattara mas'aloli guda goma mas'alar farko daga ciki yace ka sani da cewa Allah Maɗaukakin sarki bai ainihin bautar da mu da wata ibada ba sai abin da ya zo a cikin littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin wannan Allah maɗaukakin sarki bai wajabta wa wani bawa cikin bayan Allah akan sai ya ƙayyade wa kanshi wata mazhaba daga cikin mazhabobi a ce lallai ya ɗauki guda ɗaya daga ciki ba ya ce kuma labari bai taɓa zuwa gare mu cewa wani malami cikin malaman da ya ce wajibi ne sai an riƙe wata mazhaba daga cikin mazhabobi ba amma yanzu idan ahalin suna ya so shanta ke ki karatu sai ce wai malikiya yake bi kawai in ya ki karatu ya so shanta ke sai ce malikiya yake bi duk abin da ya bi sai ce malikiya yake bi makon da ya wuce nake baku labarin wani yaro da ya ɗage wandon shi uban shi ya kore shi wannan yaron yake gaya mana ya ce idan ka ce manzan Allah ya ce a cikin wannan ƙungiyar tasu ta 'yan national to ka shiga uku ya ce amma ko ƙarya ce ka ƙirƙira ka ce a'a na je wa'azin national ne na ji to sai a ce a to shi kenan ya ce ko ƙarya ce ka ƙirƙira an ka ce abubakar gumi ne ya ce sai a ce a to shi kenan ya ce amma wallahi in ka sake ka ce manzan Allah ya ce ya ce to ka shiga cikin fitina kuna ahalin sunnar ya zama kuna gaba da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan matsala ce ta jahiliya wadda ta saka ku a cikin matsalolin da kuke a yau Allah ya kiyaye to Allah madaukakin sarki dai cewa yayi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi ad khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون wannan jama'a ita ce aya ta biyu zuwa ta uku a cikin suratul zumari Allah ya ce wa annabi shi sallallahu alaihi wasallama inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq mun saukan maka da littafi ne da gaskiya don kuma ka tsaye da gaskiya fa'budillah dan haka ka bautawa Allah mukhlisan lahuddin ka tsarkake addini tsantsar addini ya zama ga Allah shi kadai ala sai Allah yake amma jama'a ku saurara ku ji lillahi dinul khalis addini lallai tsantsar shi na Allah ne shi kadai wallazina takhadhu min dunihi awliya amma waɗanda suka ɗauki wasu masoya waɗanda ba Allah ba idan aka ce musu me yasa kuka rabu da Allah kuka koma kuke bauta wa suwana da suwane ce mana abuduhum ba muna bauta musu don komi bane illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah jama'a duk dan bid'an duniya wai shi a wurin shi ba zai iya bautawa Allah ba wai sai wani wali ya shiga tsakanin shi da Allah babu wasita tsakanin Allah da bayan Allah a wajen ibada wasitar ita ce ‘yan aike da za su zo su isar da saƙon amma wajen zartar da abin da saƙon yake ɗauke da shi jama'a babu wani da zai shiga tsakiya saboda haka duk wanda ya ce ba zai iya bauta wa Allah da ƙur'ani da hadisi ba sai ya bi ta hanyar mazhaba jama'a to da shi da ɗan ɗariƙar tijjaniya duk ɗaya ne domin ɗan tijjaniya ma ya ce ba zai iya yin zikiri ba sai wanda tijjani ya kwasa mishi dan kadiriya ma ya ce ba zai iya yi ba sai yadda kadiri ya kwasa mishi to idan ahlus sunna ya ce ba zai yi wuya bi qur'ani da hadisi ba sai abubuwan da maliku da shafi'i suka suka ainihin yanka to babu shakka wannan ya shiga matsala irin matsalar jahiliya wadda yan ɗariƙo suke ciki don haka ku fahimci wannan jama'a kuma wata kama da ke tsakanin 'yan ɗariƙun nan da waɗancan arna na farko sannan da kamar da ke tsakanin irin waɗannan 'yan jabin ahalus sunna da waɗannan 'yan ɗariƙu da waɗancan 'yan arnan farko ita ce waɗancan idan ka ce musu su daina bauta wa waɗannan auliya a min dunin lahi waɗannan waliye da suka ɗauka sai ce yanzu kana nufin ba su da girma kenan yan ɗariƙa an ka ce ku daina cewa sai tijjani ya kwasa muku zikiri ku bi na manzan Allah sai sha yanzu kana nufin tijjani bayi da daraja kenan to yau wai ahli sunna idan ka ce mishi ka bi ƙur'ani da hadisi rabu da imamu maliki sai sha ah, maliki bayi da daraja kenan to ta sha ba had qulubuhum zukatan sun yi ɗaya saboda matsala ce ta jahiliya ta haɗa su gaba ɗaya don haka abin da ake ce maka yanzu idan ka tafi banki ka je ka ce a ɗebi kuɗi daga cikin account ɗina a baka sai manajan banki ya ce a ba za a baka ba sai ka koma gefe guda to ka ce yanzu kana nufin kenan wane bayi da kuɗi wane bayi da kuɗi kenan don mai don manaja bai ɗi ba ya baka ba ah, yanzu wannan jama'a musulmi ba zai iya ɗaukan alƙur'ani da hadisi ya bauta wa Allah ba idan ka ce ni zan bauta Allah ƙur'ani da hadisi sai ce to imam malik ba sai ka ce a'a bannin bi manzan Allah sai da ya ce yanzu nan imamu maliku bai da daraja yanzu nan littattafan fiqhu baka yadda da su ba yanzu propaganda da ahlus sunna wai suke mana kenan a Najeriya sun suka je sai su ce wai ba mu yadda da littattafan fiqhu ba to kun zama yan dariƙa kenan kuma domin yan dariƙa da aka ce musu ku bautawa Allah ba sai kun bi ta hanyar tijjani ba sai suka ce ah yanzu ba ku yarda da tijjani ba kenan yanzu tijjani bai da daraja to shine lazimin in dai cewa abi Allah abi manzon Allah kar a hada da kowa bayan su wannan na nuna kenan maliku bai da daraja tijjani bai da daraja kadiri bai da daraja to manzon Allah shi kuma fa sadda kake cewa kar a ɗauki wannan hadisin a ɗauki maganar imamu maliku yanzu muka ɗauko maka wancan irin tunanin naka muka aza maka muka ce yanzu manzan Allah bai da daraja kenan saboda aka ahalin suna ku je ku bincika me ce ce ƙidar da manzan Allah yake kanta waccan mazhaba manzan Allah yake kai yaya manzan Allah yake sallah yaya manzan Allah yake azumi manzan Allah zai hajji yake yi wajen zakaya ya yake yi abin da ya faɗa ɗin nan shi kaɗai ne abin da Allah ya aiko shi da shi abin duk da wani ya faɗa ya karo da nashi kana bi wuta za ka tafi ranar alkiyama don kai mushirki ne saboda ka yi shirka a cikin biyayyar da kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hakim ya ruwaito hadisi sahihi a cikin kitabul mustadrak a shekara ta bakwai annabi ya ɗibi sahabbai suka je yaƙi ƙasar haibara ƙasar haibara ƙasar yahudu ce da aka je sai aka ga a taura rubutacciya da larabci sai umar ya ɗauka yana karantawa sai umar ya ji daɗin karatun da ke ciki sai ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzan Allah wannan takarda a taura ce wadda aka rubuta ta da larabci ni kuma na iya karatu shine na tsince ta ina karantawa sai na ji karatun ciki yana da daɗi Shi ne na zo in karanta a gaban ka kai maka ji Umar kawai sai zage yana ta karatu yana ta kwami manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuce shi ta ɓaci fuskar shi ta murtike sai da sayyidina Abubakar ya faɗaka. Umar kufa yana ta karatu bai san halin da manzan Allah ya shiga ciki na ɓacin rai ba sayyidina Abubakar ya bugi hannun Umar ya ce, sakilat kasawaqil yace kai tanka kai asara uwarka ta yi asara haihuwarka Umar kana karanta wani littafi a gaban shi da ba nashi ba kana ga yana cika yana batsewa ya yi fushi amma kuma kana ci gaba umar na daga kai sai ce na tuba na bi Allah na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miƙe tsaye yace alam atikum biha bai bayda anqiya jama'a ban zo muku da addinin musulunci fari karba ban zo muku da sarariyar hanya farasal ba lailu haka Hariha. dare da ranar hanyar manzan Allah duk ɗaya ce hanyar manzan Allah ba ta da duhu ko da daddare haske ne jama'a mun fahimci wannan la yazigu anha illa halikun wanda duk kaga ya rabu da hanyar manzan Allah batacce ne hallakakke ne jama'a wannan jawabi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi. yanzu ya nuna kenan cewa a taura ƙarya ce eh ya nuna annab musa bai da daraja domin a cikin magana sai ce wallahi lauka na musa hayyan ma wasu ahu illa an yatta bi'ani ya ce ko annabu musa ne yau ya dawo duniya bai halatta ya bi a taurar da aka saukan mishi ba sai dai bi ni zuwan alkur'ani ya ba da total condemnation na attaura da injila da zabura da duk wani karatu da ake alkur'ani shine fantastic shine ɗan zamani shine na yayi a taura an gama da ita duk wani malami da ya ce wai shine malam mai zabura to ɗan wuta ne da zabura yake wazi to wuta zai je duk mutumin da ya ɗauki wani littafi ba wanda manzan Allah ya amince da shi ba zama a taura tsakaninmu da ita sai imani amma ba cewa bu ta mu karanta ta miwa musulmi wa'azi da ita da qur'ani ake wa'azi Allah yace qul inna ma unzirkum bil wahyi kace in ne muku wa'azi ne da wahayi me aka yi manzon Allah wahayi alqur'ani jama'a kun ji wannan magana Ahli sunna an batar da ku da aka ce wai ku malikiya ne wallahi duk wanda ya ce wa ahli sunnan Najeriya ku malikiya ne ya batar da ku ya fitar da ku daga dariqatul tijaniya ya saka ku dariqatul malikiya hanya guda ɗaya ce ita ce al'islamiyya islamiyya inna dina inda islam wa man yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kayfa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim ya jama'ar musulmi lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo suka rusa gwamnatin da ɗan hodiyo ya bari da suka gama karkashe sarakunan musulunci sai suka ce to yanzu za su nada sarakunan gargajiya harshen larabci suka ce sun cire shi a matsayin shine official language na najeriya shine harshen da ba a yi rubutu da karatu a najeriya suka ce sun cire wannan harshen sai suka ce wai sun kawo harshen hausa wai don ba haushe ji daɗi domin me an ɗibo sarakunan maguzanci an zuba sai aka ce to an dawo da yaren maguzawa shine yaren hausa sai suka ce sun cire shari'ar musulunci sun kawo mazhabar malikiya ku je ku karanta a sakafatul arabiya fi nigeria doktor ali abubakar doktor ali abubakar sirikin tafawa ɓalewa. ɗan Najeriya na farko da ya sami digiri uku a harshen larabci shi ya rubuta wannan a cikin thesis ɗin shi na PhD babban malami ne ya yi malanta ya yi alƙalanci a garin Kano kuma har yanzu 'ya'yan shi da jikokin shi suna nan a Bauchi ya rasu Allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafin nashi yake cewa turawa suka ce ba shari'a sai malikiya da haka ku da kuke bin malikiya kun ji kuna bin tsari ne na turawan mulkin mallaka dan hodiyo ba malikiya ya bi ba duk wanda ya zo rubuta sunan dan hodiyo ya sa almaliki mayaudari ne macuci ne ku karanta littafan dan hodiyo kwaya biyu rak hidayatu tullabi da kuma littafin tamyizul muslimina min alkafirina hidayatu tullabi karanta shi duka shafi biyu ne rak tamyizul musulmi na minal kafiri na shafi goma sha biyar ne rak ka karanta ɗan hodiyo abin da ya tabbata shine alkur'ani da sunna a bisa manhajin salafu shi da kanshi ya faɗa don haka ɗan hodiyo, yana daga cikin mujaddidai na da'awar salafiya a wannan ƙasa tamu najeriya don haka ɗan hodiyo ba malikiya ya raya ba dan hodiyo cewa ma yi Allah bai bautar da wani bawa daga cikin bayin shi da mazhaba ba sai malamai suka zo yanzu suka ce ku malikawa ne ya aka yi nan dariƙa ma yanzu propaganda da suke kenan da muka tashi muka ce mu ba 'yan dariƙa ba ne sai suka ce ah to yaushe kuka fita sai muka ce to da yaushe muka shiga yaushe muka shiga balle a ce yaushe muka fita har wani shehi yake cewa oho dai yan ɗariƙa ne suka ɗaura auren uyayenku na ce ban da ni wallahi ni musulmi ne suka ɗaura auren uwata jama'a musulmi ne suka ɗaura sam jama'a kakana a riganmu shine sarkin fulani da kaulaha ya je ya kai ɗariƙa sai ya ce wallahi ba zai karɓa ba ita shi salawatul hamsu kawai zai iya sallah biyar ita zai iya ya ce amma wannan ba zai iya ba sai aka wuce da wasu suka karɓa sai dawo ya ce kun ga ku da kuka karɓar nan tunan gaba sai an zo ana dukanku. ku ya ce shi dai salawatul hamsu zai tsaya a nan amma wannan ba zai karɓa ba to a gidan uban wa kakana ya tijjaniya ni kakana musulmi ne saboda haka jama'a mu kakanninmu musulmi ne ba 'yan tijjaniya ba ne kuma mu 'yan tijjaniya ba su ɗaura auren iyayenmu ba musulmi ne suka ɗaura auren iyayenmu idan kun gane wannan to yaya aka kawai shehin tijjaniya ya zo ya ce wai duk 'yan najeriya wai 'yan tijjaniya ne wai sai dai mu fita suka yi to yaushe muka shiga a yaushe muka shiga balle mu fita mu dai ba mu taɓa shiga ba balle mu fita mu dama can tun da allah ya mu musulmi ne huwa sammakumul muslimina min qablu haka qur'ani yace Allah musulmi ya kira mu don haka mu musulmi ne mu Allah bai ce huwa sammakumut tijjaniyina ba walal qadiriyina walal malikiyina huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha tun zamanin da addinin annabi Musa mai bin annaba sunan shi musulmi haka wannan addinin ma mu musulmi ne mu ba yan tijjaniya bane na ɗaya kenan na biyu yanzu kai malamin ahlus sunna da kazo kace wai ahlus sunna yan malikiya ne wata shekara ce aka tara ahlus sunnan Najeriya aka yi musu wankan tsarki aka saka su cikin malikiya a wace shekara ce daranmu da wayanmu mun balaga aka fara da'awa ta ahlus sunna a Najeriya ba mu taɓa sanin rana ɗaya da aka tara ahlus sunnan Najeriya aka ce to an zuba ku a malikiya ba ahlus sunnan Najeriya ce musu aka ku zo da hadisi suka taho ba ce musu ku zo malikiya ba to yanzu duk Kan mayaudarin da ya ce ku malikiya ne karku yadda ku ce yaushe muka shiga yaushe muka shiga ya ce to kai diddigar kaya ne na ɗariƙa don haka ba mu yadda da kai ba ku sauke shi daga limanci ku kwanta rawanin shi daga shugabancinku in ba haka ba ana nan zai dawo a hankali kuma sai ce muku to yadda fa muke malikiya to haka muke tijjaniya to ya dawo da ku inda yake hari kenan Sau da haka ahalin sunan Najeriya duk wanda ya ce muku ku malikiya ne ku ce a'a turawan mulkin mallaka su ne suka mai da Najeriya malikiya mu ahalin sunna ne ƙur'ani da hadisi wannan ita ce da'awar da dan hodiyo yi. amma dan Allah ni dai yanzu haka ina kan aikin littattafan ɗan hodiyo, yanzu na gama guda ɗari da goma sha ɗaya. guda ɗari da goma sha ɗaya na gammala duk cikin littattafan nan har yanzu ban yi karo da ko kwade da dan hodiyo yake kira zuwa ga malikiya ba amma yana kira zuwa ga ƙur'ani da sunna ne shin a ina ne kuke da dalili akan cewa dan hodiyo ya zo ya yi kira zuwa ga mazhabar malikiya idan kuka kafe sai mu ce da'awar ku irin da'awar yan kadiriya ce yanzu yan kadiriya cewa suke dan hodiyo dan kadiriya ne ko ba haka suke cewa ba mu dawo kan maganar da muke fa jama'a hada bautar Allah da bautar salihai da bautar malamai wannan matsala ce daga cikin matsaloli wadda yau in ka je duk masallacin ahalus sunna wannan matsala tana damun su shine zaka je ka samu wani saurayi ya ce a tsaya wa manzon Allah kawai sai wani ya ce a'a imamu na Malikifa. kai yaro zaka yi mana rashin kunya ne dan Allah ka ji rashin sanin rashin kunya ya sa mara kunya ya ce mai kunya mara kunya wallahi rashin sanin rashin kunya ne ya kai wannan mara kunyan tsoho yake cewa wai za a yi musu rashin kunya saboda an ce abi manzan Allah jama'a haka aka gaya wasu sayidina Ali sayidina Ali da ya samu su Abbas da su Abu Sufyana a lokacin basu musulunta ba suna baƙaƙen arna an kamo su yake cewa za mu bi mu kashe ku kisan wulaƙanci sai suka ce a kake ce mana arna muna hidimar ɗakin Allah muna ɗawafi muna aikin hajji muna sadaka mune wa alhazai hidima muna ciyar da su mu shayar da su ruwan zanzan Shi ne Allah ya ce a ja'altun fitayatar hajji wa imaratar masjidil harami kaman amana billah la inda Allah ya ku arna kuna da hankali kuwa yanzu ciyar da tuwo da kuke ba alhazai tuwon da kuke ba alhazai da ruwan da kuke ba alhazai suke sha wannan aikin kuna gwada shi da imani da Allah mumini yi daidai da kafiri don kafiri na sadaka yo sadakar kafiri ma ba aikin banza ba ce? a wannan lokacin abin da su Abbas suke cewa Aliyu da su Abu na wai Aliyu ya zo ya nemi su rashin kunya yana zagin su wai yanzu in yaro matashi ya tsaya ya ce Allah ya ce annabi ya ce wai sai a ce wai mara kunya ne wai yanzu mai cewa mai cewa ahlus sunna Allah ya ce annabi ya ce wai yanzu wannan ne mara kunya ahlus sunnan Najeriya ku dawo cikin hayyacin Allah zai dawo muku da martabar ku amma Allah ya karya ku a Najeriya ne ya wulakanta ku har wasu kwari yan dariku da yan shi'a kuke kukan cewa wai sun gallabe ku wallahi saboda kun wulakanta manzon Allah ne kun ci amanar manzon tsira Muhammad wanda saboda albarkacin shi kuka samu daraja an kori ahlus sunna daga gida an kwace mai mata an kwace rumfar kasuwa an wulakanta ahlus sunna a Najeriya ahlus sunna Allah ya ɗaukaka kashi a Najeriya an kwace mana jali an kore mu daga ma'aikatun gwamnati duk abin da za a yi dan a karya mu an yi sai Allah ya tallafe mu saboda mai saboda ya ga muna tare da manzan shi saboda manzan Allah ya ce mal faqru akhsha alaikum ce ba ni je muku tsoron talauci ba ni je muku tsoron talauci abinda manzan Allah yake ji shi ne a kibin shi in aka ƙibin manzan Allah matsala ta samu Don haka ahalus suna kowa ya je ya caji ya je ya tuno lokacin da yake bin manzan Allah yaya jalin rumfashi yake lokacin da kake bin manzan Allah sau da ƙafa, yaya gidanka yake da albarka yaya rayuwarka take yanzu ka lalace ka kode ka da albarka ka zama matsiyaci me yasa saboda kin bin manzan Allah da ka dawo kana yi saboda gaba da hadisan shi saboda gaba da waɗannan matasan waɗanda suke bin hadisan manzan Allah jama'a mutumin da ya zo da abin da manzon Allah ya zo da shi bai laifi ba amma yanzu in ka zo da abin da manzan Allah ya zo da shi sai a ce kayi laifi in ka je neman shago ba za a baka haya ba in ka je neman gidan haya ba za a baka ba in ka je neman aure ba za a baka ba in ka je ka sari kaya sai a kisiyar maka me yasa wai laifinka sai a ce shi ne fa ya ce wai manzan Allah ya ce dinnan wai ne ma maganar saboda haka ahalin sunan Najeriya sirrin da ya sa kuka wulakanta har Allah ya ɗago waɗannan ‘yan ɗariku suka yo sama a kanku kuke kuka da su shi ne wulakanta sunna da kuka yi ku dawo kan sunna ku gani yanzu ‘yan ɗariƙan da ‘yan shi'a a Najeriya ba salafiya bawa suke shakka mu ma salafiyan da suke shakka mu dalili saboda mun tsaya wa manzan Allah ne muna juya manzan Allah baya waɗannan ƙwarin mu ma sai sun gallabe mu amma yanzu duk inda ɗan ɗariƙa ya ga ɗan salafiya sai hanta cikin shi ta kaɗa duk inda ɗan shi'a ya ga ɗan salafiya sai hanta cikin shi ta kaɗa haka fa ake a da shekaru talatin ashirin da suka wuce haka ake yanzu sai aka zo aka lalata ku aka ce wai kuma biya imamu maliki ne cikin annabawa a ina ne kuka karanta imamu maliki annabi maliki ina ne annabi maliki yake hanya ce kawai ta abatar da ku to kuma duk wanda ya ɗauki wannan magana cewa ana sukar imamu maliki to sai a ce ka zama ɗan ɗariƙa domin ‘yan ɗariƙa ma da aka ce musu ina ne aka ce abu tijjani sai suka ce ana sukan tijjani ana ta manzan Allah wa yake magana maliki ana ta manzan Allah wa ke magana tijjani imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas abla dan abbas ya tashi yana wa'azi ya ce ya manzo Allah jama'a in kun zo za ku yi aikin hajji ku yi tamattu'i ku yi tamattu'i manzo Allah ya ce ayi tamattu'i sai wani ya daga hannu ya ce ala gafata malam to ai abubakar da umar kuma sun ce kada ayi tamattu'i abla dan umar ya ce yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama yace an kusa a yi muku kwaran kwatsa daga sama kwaran kwatsa za ta sauka aka ce lafiya ala ta bala yace ina ce muku Allah ya ce manzo Allah ya ce kuna cewa Abubakar da Umar sai ce waye Abubakar da Umar aka ce manzo Allah ya ce yanzu wannan magana tashi ita ce muke faɗin ta. in aka ce manzan Allah ya ce waye abubakar da umar yanzu shikenan sai waɗannan jama'a su ce to wato kai ma kana zagin sahabbai kenan kai ma ka wulakanta malaman fiqhu ba su faɗi haka ba to amma yanzu da ka ce wa mutane waye imamu malik ana magana manzan Allah sai su ce la ilaha illallah imamu malikin sai ka ce i ta yashi salatin ku cike tare ma yau ba siyasa ba ce kawai zai maka imamu malikin sai ka ce kwarai da gaske waye maliki ana magana manzan Allah waye maliki to wani sai haɗe sai wayo sai tashi sai fita masallacin da gudu shikenan sai ka ce alhamdulillah sharrun wazal sharri ya gudu sai ka ci gaba da karanta musu sunna shi kuma ya gudu amma ya za ku zauna kuna lalata imanin mutane shi imamu malikin mazhaban waye karantar da mutane su bi duk garin da ka je sai ka samu masallacin ahli sunna ana rikici wai wannan ya ce abu maliki wannan ya ce abu manzan Allah to jama'a wannan shirka ce kuma wannan matsala ce ta jahiliya matsala ta ɗaya kenan Allah ya kiyaye to Allah madaukakin sarki yake cewa idan aka ce da waɗannan mutane ku bauta wa Allah domin addini na Allah ne sai su ce a ai waɗannan waliye da muke bauta musu ba don komi muke bauta musu ba sai zan su kusantar da mu zuwa ga Allah ne abin da 'yan mazhaba ke faɗi sai ce wai imamu maliki zai kusantar da shi zuwa ga Allah dan dariƙa ma haka yake cewa to musulmi fa sai ce ibada shi ta kusantar da shi zuwa ga Allah ka bauta wa Allah bautarka ga Allah ta kai ka zuwa ga Allah amma ba wanda zai kai ka zuwa ga Allah Allah ya ce inna Allah ya hukumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifuna Lallai Allah zai hukunci tsakanin su game da jirgin gimun da suke yi jama'a matsalar farko kenan ai wannan matsalar ko ba a sake gurza ta ba ta gursu. kuma an fahimci cewa lallai matsalar da ta samu yau a addini game da rikicin da ake cewa abi manzan Allah wasu suna cewa tijjanifa to matsalar jahiliya ce abu manzan Allah wasu suna cewa kadirifa wasu suna cewa gumifa wasu suna cewa malikifa to wannan matsalar jahiliya ce to me zaman lafiya a kanta dama na ce kowace matsala na tattauna zan kawo me mafita mafita game da wannan shine daga yau sai yau a hir in aka ce manzan Allah ce to ka a sake jin sunan wani Shi kenan mafita za ku zauna lafiya don haka wanda ke son haɗin kai tsakanin musulmin najeriya to ya gane wannan na daga cikin matsalar da ta haɗa su tijjani da ƙadiri da maliki waɗannan su ne aka kawo suka haɗa mana fitina a kau da su gefe guda a aje manzan Allah gefe a kawo manzan Allah tsakiya a aje shi za ku ga dukkan waɗannan musulmi kowa yadda da shi jama'a yanzu musulmin najeriya akwai wanda za a ce abu manzan allah ya ce a'a don haka ce maliki fa ni sai ce hands up ban yadda ba matsala ta samu ko bata samu ba nan za a ce kan musulmi ya rabu ko don haka ya kai wanda ka tara kuɗi kake cewa za ka zo ka haɗa kan malaman najeriya ta ji matsala farko da ta haɗa su shi ne. an kawo wasu salihai ne da aka ce mutanen kirki aka ce waliyai ne bayan Allah sai aka ce waɗannan mutanen a sa su a gaban manzan Allah sai wasu suka ce ba su yadda ba shi ya raba kan musulmin Najeriya don haka tun da haka ne a ɗauko fiyori mai sauƙi mana fiyori mai sauƙi shine jama'a a ku uka na wukari a ku uka na wukari sarkin wukari in baka sani ba a faɗi da hausa jihar taraba aka zo ana rikici da ahalus sunna da yan bidi'a. ahalin suna suka ce ba za su ci yankan 'yan bidi'a ba 'yan bidi'a ku suka ce su za su ci da aka zo wurin aku uka na ukari sai ce rikici ya kare ku ba za ku ci yankansu ba suka ce sam ba za mu ci ba ya ce to ba zaman lafiya kenan ku za ku ci suka ce mu za mu ci sai ce to daga yau duk wanda zai yanka ya zama ahalin sunna ne shi kenan rikici ya tsari. yanzu ne ba zan bi maliku ba sam ba zan bi ba na gama yanke shawara kakaf ba compromise ba zan bi maliku ba wala maliki wala shafi'i wala ahmad wala hanbali wala kowa sai manzon Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai zan bi ɗaya kenan wajen bauta ba zan bauta wa kowa ba sai Allah wahdahu la sharika lahu na gama yanke shawara to yanzu na san duk musulmi to zai zama irin shawaran mu daya to yanzu amma an ka kawo wannan maganar 'yan tijjaniya za su ce sun amince da ita 'yan malikiya za su ce sun amince da ita 'yan kadiriya za su ce sun amince da ita ko yanzu za a yi rikici kenan ba za a yi ba kun gada sai ya zama masallacinmu mu ɗaya sai a ce wannan masallacin yaran manzan Allah ne ni zai shiga in yi sallah su ma za su shiga ko domin wanda yake limanci ya yarda manzan Allah ya wuce gaba to amma yanzu na ka ce to a kawo tijjani zan ce a ban yadda ba ni fa bana kara jama'a matsala ta kenan bana kara in dai aka kawo wani ba manzon Allah ba wallahi kowa ya a wurin zan ce ban yadda ba ba kara na ka ce kadir zan ce ban yadda ba na aka ce maliki zan ce ban yadda ba kuma za a samu duk musulmin Najeriya su ma za su ce ba su yadda ba to yanzu rabuwar kai ta faru kenan to ashe hanya mafi sauki ita ce in ana son haduwar kan musulmin Najeriya ba Najeriya ba duk wata ƙasa da aka ce musulmi suna rikici za ka ga wasu sun rike na manzan Allah ne wasu sun rike ba na manzan Allah ba Shi ne ke kawo takin saƙar jama'a to abin da za a yi sai a ce to abin da za a yi tun da dai manzan Allah zai haɗa kanku ko eh amma tijjani zai kawo rabuwar kai sai a ce gaskiya ne maliki zai kawo rabuwar kai sai a ce gaskiya ne kadiri zai kawo rabuwar kai eh, sai a ce to a aje waɗannan mutanen a ɗauki manzan Allah kai ya haɗu jama'a in aka yi wannan a Najeriya za a daina rikici ko ba za a daina rikici ba za a daina rikici to amma wai sai a ce wai cibiyar ilimi ta wuri kaza jami'a kaza kungiya kaza wai za a yi taro a Kaduna wai taron haɗin kan musulmi in aka je sai a ce to jama'a idan ba mu haɗa kanmu ba muna nan gaba kura baya siyaki ga arna ga kaza sai duk a rikita hankalin musulmi sai a ce to a haɗa kai a ƙarya ne sai kun tono me ya raba kan sai an gano waye shegen ciki waye agola an fitar da su sannan yi raban gado ya'ya su ci gado in ba haka ba wallahi ba za a raba gado ba da shege da agola suna cin gado a gado ba sa cin gado don haka in har aka ce za a raba gado shege ya zo ya ce zai ci gado agola ya zo ya ce zai ci gado ɗa zai ce bai yadda ba ko to me haɗin kai sai a ce ina 'ya'ya su zo su ci gado da shegu da agololi ku tafi ba gado za a zauna lafiya to dukkan wanda aka kawo wa manzan Allah zai yadda a Najeriya an dai musulmi ne amma fa haka tijjani mu za mu dare in haka kawo maliki za mu dare in haka kawo kadir za mu dare to kaga kuma muka dare matsala ta faru domin wasu ma za su dare da yawa saboda ba musulmin da yake cikin hayyacin shi zai bi wani ga manzan Allah to ashe kukan da ake cewa wai musulmin Najeriya wai kansu araba yake gaskiya ne rabuwar kai kuma za ku zo ku ji matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya amma me ya raba kan ausu da khazraj ausu da khazraj sun fi shekara dubu ɗaya suna faɗa jama'a ƙabilarsu su abu katada da kabilar su Jabir da kabilar su Ubada ibn Samit da kabilar su Anas fada ake fada na kisan kan juna jama'a amma da manzon Allah ya zo suka yadda da shi dukkan sai kansu ya hade da haka in muna son kan ya zauna lafiya mu kan mu ya hadu mu zauna lafiya jama'a a rabu da mazhaban malikiya is never a solution mazhaban malikiya sam ba za ta wurare mana matsala ba tijjaniya sam ba za ta warware mana matsala ba kadiriya sam me zai warware mana matsala shine musulunci to a tsaya musulunci ƙur'ani da hadisi sannan sai a duba Ƙur'ani da hadisi eh yaya sahabban manzon Allah suka ruwaito manzon Allah yake fassara ƙur'ani da hadisi sai a ce to wannan shine addini shine Allah yake cewa man yushakaka ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda di ya bi wata hanya saɓanin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wata tafarki ya kama wani tafarki ba na muminai ba to Allah maɗaukakin sarki zai aza mishi abin da yake nema bata yake nema to Allah zai haɗa shi da bata a nan duniya a lahira kuma zai shiga wuta jama'a kun yarda mu bi manzon Allah gaba ɗayan mu to kan mu ya haɗu kenan amma kun yadda mu bi tijjani a'a ni ban yadda ba a'a ni ban yadda ba sam ban yadda ba kadiri a a'a ban yadda ba maliki a a'a amma manzon Allah na'am alal aini war ra'si alal aini war ra'si dan haka kun ga Denmark kasar Denmark wasu arna ne makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan jahiliya baƙaƙen maguzawa ne masu bautawa saniya inna lillahi wa inna ilaihi raji a ce dan adam ya bauta wa saniya saniya gobe sarkin fawa zai sharba mata wuka mu ci nama amma wai ita ce allan mutanen denmark mutumin denmark ya shiga uku sannan sai tsirarin kiristoci jama'a jama'a katun ɗin manzan allah suka yi suka mai da manzan allah yar bebe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allah ya tsine wa kasar denmark albarka Allah ya ruguza ƙasar Denmark to ba wanda ya ji zafin wannan duk duniya sai musulmi ahalus sunna saboda musulmi ne aka taba mai gidansu yan a kut suka yi zindikai yan ɗariƙa shiru suka yi ba abin da ya shafe su mu ahalus sunna mu ne muka damu don an taba mai gidanmu don mu ba yan mazhaba ne, mu ba yan ba bane mu ba yan ɗariƙa bane mu yan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ba kuma ta ba jama'a yau shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu mutanen zariya muka kira su suka amsa haka dai ko ba haka ba zage-zage an gaishe ku an jinjina muku kun yi wa manzan Allah kara kuma duk duniya sai da ta ɗauki rahoto tun daga tashar talbijin har ta intanet cewa mutanen ƙasar zazzau sun cika titi tun daga sabon gari har ƙofar sarki aka ce yau ba kasuwa yau ba aiki dan a caɓa dole yau hutu don titin ma babu me yasa saboda an taba manzan Allah mu kuma yaran manzan Allah ne Don haka yau komi ya tsaya mu nuna fushinmu? aka cika titi ba a zagi kowa ba ba a daki kowa ba ba a ne kowa ba aka ji aka ce mai martaba sarkin zazzau kai ne magajin alu ɗan sidi fito sarki ya ce a yi mushi aikin gafara ba zai samu fitowa ba ka ce ina sarki ka fito ya ce a yafe shi aka ce mm, mm waye alu dan sidi mu tsaya tukuna mu ji tarihi waye alu dan sidi alu dan sidi 1914 1914 tarihi kenan turawan mulkin mallaka suka zo kasar zazzau suka samu alu dan sidi suka ce idan yana son zaman lafiya ya bari a kawo kiristanci a gina coci a cikin garin zaria ya ce a wannan ba za ta sabu ba aka ce mai yasa ya ce saboda manzan tsira ya ce addinai biyu ba sa haduwa a kasar musulmi jama'a kasar zazzau ba a taba yin sarki ba ma guje ba babu duk sarakunanmu na musulunci ƙur'ani da hadisi kuma zalla tambayi sarkin zazzau kwasau ya yi rubuce-rubuce da haka a ludan sidi ya ce manzan Allah ya ce ba a hada addini biyu a kasar musulunci ya ce zazzau kuma kasar musulunci ce don haka ko musulunci ko jihadi jama'a wannan shine matsayin alu dan sidi 1914 shine aka hada da wasu munafukai sai aka cire shi daga kan mulki saboda me daidai wannan lokacin yayi daidai da lokacin sallar idi ana cikin azumi aka yi wannan rikici da aka zo sallar idi ya zauna malami ne jama'a masanin harshen larabci ya tashi ya hudu ba a wannan masallacin da kuke gani na kofar sarkin zazzau 1914 ya miƙe ya yi bara'a ya ce jama'a ƙasar zazzau ba kafirci ba arna kuma babu inda za a gina coci sai dai bayan rayuwanmu jama'a suka ansa wannan hudu ba ta ratsa kowa da kowa aka ɗauki kwafin hudubar aka kai wa gwamna lugga a kaduna gwamna luka bai iya larabci ba aka tafi da ita ingila aka je aka samu manyan yahudawa da suka iya larabci larabcin aludan da jama'a ba wanda zai iya fasara shi sai ka dahu a larabci sai da aka kai wa manyan yahudawa waɗanda suka goge da larabci suka je suka fassaro ta da turanci aka zo ka kaduna aka karanta a gwamna lugga da ya gani sai ce to a yi deporting ɗin sarki aludan sidi a cire shi a kai shi ƙasar lakwaja aka je a kai shi kasar lakwaje nan aka gina mai gida nan ya zauna kabarin shi yana nan a yanzu na yi muku tarihin shi muna karatun risala ku je ku ga yadda aka wulakanta mana shi saboda ya kara musulunci bola ake zubawa a kan kabarin shi da kashi a lakwaja sarkin zazzau a ludan cd 1914 me yasa saboda ya ce ba dai coci ba a kasar zazzau ba dai kirista ba aka ɗauko sabon sarki aka naɗa aka zo sai aka sake dawo da motion din za a yi coci sarkin da yake su suka nada abin su sai ja baki ya shiru sai zage zage suka ce a ina ba dai kasar zazzau ba dalilin kai coci kenan wusasa don aka hayo babu coci a cikin garin Zariya. wannan alherin nawaye na sarkin zazzau a dan sidi ne to Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah kuma yarda da shi kuma ina jan hankalin zage zage wannan cin amanar da aka yi wa bawan Allah nan dan ya kare musulmi dan ya kare musulunci dan ya kare kasar zazzau aka mai da kabarin shi ya zama wurin zuba bola aka mai da kabarin shi ya zama wurin yin kashi a lakwaja ya kamata zage-zage ku kafa wata kungiya a je a share wannan wuri a cire wannan datti a kewaye ya tabbata a matsayin kabari ko makabarta ba a matsayin bola ba wallahi da gangan suka yi mai wannan wulakancin kawai don ya ce sai dai musulunci a ƙasar zazzau shine aka kai shi can kabarin nashi yanzu bola ce da kashi jama'a Don musu muka sani mu ba musan yan demokuraɗiya ba masu sata akwati Tam ba musan su ba sarakunan musulunci muka sani waɗanda ɗan hodiyo ya naɗa ba san yan demokuraɗiyya barayin akwati idan kun gane wannan jama'a denmark sun sake ɗauko hotunan nan da suka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun sake watsa su a intanet sun ce duk abin da za a yi a an daɗe ba a yi ba to shawara ta farko da muke ba musulmi shine a karya tattalin arzikin ƙasar denmark ta hanyar a daina siyan duk abin da aka ce med